shirya zan je farauta an gama zan je farauta ba matsala zan je farauta zan je farauta zan yi haka Actually, such a good treasure for me. <laughs> Probably highest value treasure on the map. All things considered, but yeah. Can't take this, so I have to wait. What really matters is uh, that you all get into supremacy Get my guide and start grinding. That's what really matters in this world. Everything else is sort of secondary. umarni? Me kake so? Me kake ba matsala. Na shirya. Na da kyau. ba mu zan je farauta. Gesù, ah, in sein Jahr, Keke Warschawara. A, prefer that closer. Zan an gama umarni Angama. shirya an gama zan je farauta azul da junaid Vallahi. Ne kaç sen yok sen diye para atın. Çünkü de ya. Na shirya an ba mu zan je farauta. Na shirya zan je farauta. Ina kyakkyawar shawara.

What can I say? It is what it is. Unlucky. It was my fault. It was me. Come on. Da magin zan je farauta. An gama. Eh, Schnelles Glasfaser-Internet von O2. Eh. Hol dir zum Beispiel 250 eh, Mbit pro Sekunde. Schon ab 19,99 Euro monatlich. Oh mein In allen ja, 2 shops und ja, O2.de. ba mu an gama zan je farauta. kake so? An gama zan je farauta. Umar na shirya. Magi zan je farauta. Me kake so? Zan je farauta. farauta. Kyakkyawar shawara. 我们怕没得了，哎呦，那个真真伤心。 in ba matsala zan je farauta. Na shiri zan je farauta. Na an ba matsala zan je farauta zan je farauta. Zanje Farauta Zanje Break Zanje Farauta Na shirya Marni

kake Zan je zan je farauta. Na shirya. Maki zan je farauta, zan je farauta. Na shi ba an gama. Na shi zan je farauta. Zan Me kake zan je farauta? umarni zan yi umarni zan yi samu zan samu kuɗi zan samu kuɗi Na shirya, umarni zan yi zan je farauta Umar na shirya. Na shirya. An gama zan samu. Me kake so? Na shi zan an gama zan je farauta. zan yi saran itace na shi umarni zan je farauta zan je farauta cire zan je farauta na shirya je zan je an zan je farauta na shirya na an gama zan je farauta zan zan je farauta zan je farauta umarni me kake so zan yi saran itace zan yi saran itace zan yi saran itace And I have a little food problem here. matsala an gama magini yayi magini yayi magini yayi magi ba matsala zan samu marni da ba an gama magi zan samu kuɗi me kake so an gama magini yayi gini na shirya ba matsala magini yayi gini na an ba matsala magini yayi gini magini yayi gini magini yayi gini magini yayi magini yayi gini Me kake so na shirya? Umarni manoma magini magini yayi gini. Mikey, Mikey, Mikey, Mikey, Mikey, Mikey, Mikey, Mikey, Magiria, Magiria. Peace. Valla. Ba matsala. Manomi ya yi girbi. Me kake so zan yi saran itace. Manomi ya yi girbi. Na shirya. Magini ya yi girbi. Magini ya yi gini. Magini, magini ya yi gini. Magini ya yi gini. Magini ya yi gini. ganzen Blitzschnelles Glasfaser-Internet von O2. Hol dir zum Beispiel 250 Mbit pro Sekunde. Schon ab 19,99 Euro monatlich. In allen O2-Shops und auf O2.de. O2. Kenne. Mit einer Arm. Umar, Mikey, Mikey, Manu. cira cire oh, mijitu mijitu menene labari zan yi haka na da kyau zan je zan je zan je farauta hi ruggies Umarni? Ina haka? Actually, House is a pretty sick teammate if you think about it. Team Gold and Team Ranged infantry attack is actually not bad at all. gini Na shirya magini ya yi gini umarni an gama magini ya magini ya yi gini magini ya magini ya yi magini ya yi gini manomi ya yi girki mijane wofe mijane mijane mace mijane mace need to kill. I don't even think I need to get this. I don't think I'll train heavy cannons this game. shirya me kake so manomi ba manomi manomi yayi girbi manomi yayi girbi me an gama Have fun. Thank you very much. I very much think I will. Me Na shirya. Yaigin. Umagini Yaigin. Blitzschnelles Glasfaser-Internet von O2. Haben dir zum Beispiel 250 Mbit pro Sekunde. Schon auf 19,99 Euro monatlich. In allen O2-Shops. O2. Kendo. I'm the yo, am the I reckon we actually put this on XP again. I think it's really good to have so many shipments out. Beginning of the fight. Second, I um, ugh. Disgusting. kake so an gama na shirya ba umar da kyau na ba an gama na shirya Thing is, with all these palaces, I already have all my FB. Spam Major Magadi out. It's pretty helpful. Must say. Just in case I lose some of my TCs. magini ya yi gini make sure I have the houses magini ya yi gini magini ya yi gini manomi ya yi gini könnt ihr täglich VIP-Tickets für die UEFA Euro 2024 gewinnen holt euch den neuen Brutzler Hopfen und Malz von Wiesenhof Mann ist das eine Wurst mm. Na shirya ba magini ya magini yayi gini magini yayi gini zan yi saran ita performs on the Wait, so how many TPs on XP is... This, this is like Oh my god. It's like 10 warrior priest XP level.

me kake so zan yi saran itace da uwa bani Allah wani an an gama sauri bai an so an gama an gama sauri an gama an gama sauri an gama sauri me did you today? san tabbas sauri wani an gama ka bayar yes tabbas sauri Allah an gama tabbas wani an gama tabbas wani sauri na shirya an sauri sauri wani labai za ka wani an gama ba fight. Oh so Saudi, Lusa, La'ana, Saudi. Umarni zai yi tsara Ich bin 19,99 Euro. sau An gama. Na shi kudin sarki. Labai, kashe su. Kashe su.

Ku kashe su. Na shirya. Ku kashe su. chez you. Sangama. One, two, Macaquinho. O não Manumi, aí. kyau magini ya yi gini na kai hari ya Jesus. für Opa war ein Fehler? Das ist los. Kostenlos. Schaffe Platz und verkaufe Dinge, die du nicht mehr haben willst. Sicher und kostenlos für Privatverkäufer. Ebay. Besser hier.

Ana. Ana. Na shirya na ni za ka bayar. Tabbas Yes, za ka shirya. Kashe su. Allah bai bai. Allah ban tabbas. Ready. Yes. Na tabbas. Saudi. Allah an gama. Saudi. Wani an gama. Yes. Yes. Ich meine so.

sai kashe su. An sauri. Na an tab sauri. tabbas wani umarni zaka bayar sauka yanzu Oh my god. Oh, what a performance. Holy shit.